أذكركم فأنتم منهم براء إذ قربوا من الإيمان هذه الأفاكر قد تلاقت جهرة ودن ودن الكتاب وفيها بالأقران صفوا الجيوش وأبئوها وبرزوا للحرب اقتربوا من الفرسان فهموا إلى لقياكم بالشوق كي يوفوا بنذرهم من القربان ولهم إليكم شوق ذي قرن فما يشفيه غير موائد اللهمان تبا لكم لو تعقلون لكنتم خلف الخدور كأضعف النسوان من أين أنتم والحديث وأهله والوعي والمعقول بالبرهان ما عندكم إلا الدعاوى والشكاء أو شهادات على البهتان هذا الذي والله منا منكم في العرض إذ يتقابل الصفان والله ما جئتم بقال الله أو قال الرسول ونحن في الميدان إلا بجعجعة وفرقعة ودمجمة وقعقعة بكل شنان ويحق ذاك لكم وأنتم أهله أنتم سلكم أولو عرفان وبحقكم تهموا مناصبكم وأن تهموا مآكلكم بكل سنان وفي حقنا نحمل هدى ونصب عن سنن الرسول ومقتضى القرآن قضها الإله مناصبا ومآكلا قامت على العدوان والطغيان والله لو جئتم بقال الله أو قال الرسول كفعل ذي الإيمان كنا لكم شاويش تعظيم وإجتماع للانكشاف بي سلطة لكن هجرتم داوتيتم بدئة وأردتم التعظيم بالبهتان طب ينا سوى فخيار أكثركم في يندى قارنكم يا yan mota mu'tazilawa fiyayyu fiyayyun dakaran ku da kuke tinkaho da su fa antum min bura'a fa antum bura'a minhum tun da waɗannan manya-manyan ku suna komawa suna bin alƙur'ani suna bin sannan manzon Allah suna tabbatar da Allah na fama suna tabbatar da kaza suna tabbatar kaga da dakaran ku da kuke tinkawa da su suna zala suna dawa cikin mu Idan karo min imani saboda sun yi duk da imani sai ita kuna ta sallama su kuma kuma mai ta karban su hadil afa kirukat talakat jaharatan wa'annan rundunoni sun haɗu a fili a rundunan wa da rundunan wa a rundunan sun yan bidiya rundunan aristo rundunan aflato kafin sa rundunan farari a rundunan ibn sina a rundunan shekan sun haɗu sun yi kumba suna neman rundunan al'ur'ani rundunan hadisi rundunan manzan Allah runduna fahabbai sai za a yi kallon faɗa eh can sun danno nan ma sun danno shine ke cewa habil Afakiro, kada laƙar jaharata yanzu mai rage faɗar na ta yi wadanar ƙitalo lokaci da aka ajiye ya yi kusa kai wasan ka ba kawai kake abun ka ka dauki hannun ka fa a baki ga wa'annan ga wa'annan lokaci ya yi wa'annan sun ci da zuci a fara kawai faɗa wa'ancan ana zane dai ana ta tattaunawa kunga kada ku bari a yi faɗan nan in an yi faɗan nan ba za ku ji da daɗi wannan fa ku fafa ne har da jibrilu a ciki da mikailu a ciki eh? akwai sojan sama akwai sama ta kaza akwai sama da kaza kuma Allah na bayan ta aikin Allah suke ko kuma ku sani fa aikin fa shaidan kuke ku fa sani fa shaidan fa kai da fa da'i ku tukuna ake ga da shaidan din ba shi shaidan an san ba zai dawo ba to amma can kuwa ainihin rundunar kwayan suna cizon yatsa a bayan mu shige su kawai Wadda na faɗa ya zo القتال wasu ya bil a بالأقران an kira za mai ike da suna jarumai a karano tsara raki tun da misalin ko aiki za a gona ya san masu daukan buhu da yawa ne an san karfafa karfafa wa'annan suka zo zagaye biyu uku hudu za ka nemi kaya karfa kowa ya riga ya shirya za a yi fada mun ga ko ya da kafa da laida gudun kada take ya bata shi a karan abokai waɗanda suke ji da kansu an horar da su an horar da su an horar da su jikinsu na kaikai saffur juna sha a yi sahun rundunonin wa abbi'u a ɗakko kayan faɗa duk abin da ka san za ka iya illanta makiyin ka ɗauko shi ba burki ba ba wurin tirenin ne ba za ka yi a hankali kada ka ji masa ciwo a wannan ki masa ciwo ballon eh, da kawai ake fo a gani inda za ka tsinke kawai ake fo a gani fa darbar kama eh, kawai ko ina inda zai karabu da shi ka samu wuya ka tsinke wuya kawai ga zanke masa wuya kyale shi don haka addini wa buruzu ku fito dal harbi wa qatarabu ku mammatso min al furqani amma ko da farisai a furqana mahaya doki mahaya doki eh, amma asalin ma in doki luga ne amma in aka ce maka farisu horarre shine faris? ba wajen na kan doki faris ne ba a'a sulfan daban kama a ce maka arraju fulanu rajulu ai ba ta bayar da rijalu bane ba akwai bambanci da shi fahimu ila lukuya kuma bisau kai yofu bina rihimu minal qurbani fahimu su wa'annan rundunonin qur'ani rundunar sunna rundunar Allah ainihin fahimu ila lokwa bisauke ila ya hukumu suna begen suna dokin haduwa da ku humu bisauke ila lokwa ya hukumu suna dokin za a haɗu da ku dama ana jin labarin kaza ana jin labarin kaza yin fobi na zarhim don su cika alwashinsu min ne wai na ƙaƙa sa'anin ya fita yana wasa yana firgita su shi kenan sai wani daga cikin arna ya fito shi ma zai firgita shi yace kakkamanta kaka'u ni na kashewa ne ni na kashewa ne ni na kashewa ne ku har ba kaka idan da ce alhamdulillah yau ba araba eh kan ba abin da ya kawo ni kai ne eh, abin da ya kawo ni kenan kada ba bai fito ba da ya fi alheri ya fita ne ya kada toki ya yi jayya ya kada kura ya yi na yake na ƴaƴan kananan annan ainihin Allah kai mu da safe tun da yanzu da daddare mu rufa mu kwafiri shi kuma fito shi mai wannan kilar sai alhamdulillah kai ne dama ka kashe wani Allah kai mu da safe kuma duk da ya ɗauke shi ya yi kafe lahirin yanzu haka na kan ga fahimu ila luqya kuma bi shauqi kai yufu bi nazarihim min alqur'an min alqurbani inda ba sai suka alwashi ba ba wai sai alwashin za ta yi azumi guda uku in gari ya waye yau lafiya je ke ta zubanka Allah ba ka lada wala hum ilaikum shauqu zai karamin fama yashfihi غير موائد اللهماني ai ku dai badar go ce in yara ne yara ne guda biyu kowanne su a gida ya yi alwashi idonsa idon abuja halsa ya aika shi lafiya yan yara ƙanana kuma ya yi alwashi wa Allah shi ne aka fita yaƙi kawai yara na da takuba kawai suna tambaya sai ga so a sahun gaba wani jakare daga cikin dakarun musulunci ya duba ya ga yaro a nan ɗansa ya duba ga yaro ce kawai wurin nan bai min ba ya zama zama tsakin wani yara to kuma sun karshe kenan sai ɗaya taɓa shi baba ya ka kasan abun ya kai dan makka ne ko shi su ya madina kai dan makka ne ka san abun ya ne masa haka na san shi me za ka yi masa ya ce na yi alwacin daga ido na ya haɗa ido da abu jahal don na ji labari an ce ya ce mutuncin manzon Allah ido na da idon abu jahal inuwa ta ba za ta ba inuwa ta ba sai dai tsayen mu ya mutu shi nan na nan bai sa abin da suka da wannan ba sai shi ma ɗaya taɓa ba. da Allah tambaya na ke ga me tambaya ka kafin abu jahal yake na san shi na haɗa ka da shi yake na je na zagin manzon Allah na je na cin mutuncin manzon Allah a makka da Allah ka nuna min shi in na gan shi inuwa ta ba za ta bar inuwarsa ba sai tsayen mu ya mutu yake sai na ji daɗin tsayawan wurin ba a jima ba kuwa aka yi haka aka yi tijar sai ga abu hal ya taso zai abu jihal ɗansa sai ke musa ga mutumin gujan shi ne wannan mai katon raƙumai ko mai katon dokin can shi ne wancan wanda ake kewaye da shi hatta a yadda gama magana ba da kafan shaho ishe sai ga ɗaya kana ɗaya tana a ga abuja jihar ta ina suka bi har sun shige shi ɗaya doko shi ta nan ɗaya doko shi ta nan yau kafa wannan ya doko shi gaba ɗaya duka ta jikin ku jikinsa ɗaya ta nan ɗaya ta nan ya kifo ƙasa shi ne ɗan abu jihar ɗin ya tsinka yau ɗan nan yara ya biyo ɗaya ya daɗa masa hannu hannun bai tsinke ba ya ta ƙafa ya take hannun ya tsinke hannun gundul mai cigaba da faɗa daga hannu da to kaga yana sun yi alwashi sai ma za su ga ya san ba ko kallo ma mu zo yi ba sallama Allah ko kallo kwara ni ta dare Rahiya za mu da ce ta bakin mata da zai ce Allah dai kina ko abin da bai kai mu wancan lokaci, bai yi ma wannan zamanin to saboda haka nan yadda ibn al-qayyim din yake faɗi haka dakar musulunci suke Walahun إليكم شوق ذي كرم ولكم شوق rundunan ƙura'anin nan suna da ɗokin kwaɗayi zuwa gare in an ce karan ne kwaɗayi nama kwaɗayin na mutum ya samu lokaci bai ci nama ba mana sai ga gafiya ko sai ga menene ka ga ya sai ta cikin kayar ta ina ina bin wannan nama da ya ɗauke ni ce to suna da shauƙin irin kwaɗayi fa ba ya shihi ba abin da zai warkar da rundunar ƙura'ani gairu idin lahumana sai dai an kawo masa kabakin nama don ka sai sun ci nama yau kuma ga nan da ake nema. sabban lakum rundunan kafirci rundunan shaidan Allah wadaranku lau ta ake nuna inda kuna da hankali da ba ku fada da wannan ba la kuntum khalf al khudur ibn al gayyim yace wallahi da kuna da hankali da kun koma bayan tanti wannan mawdu'u sulubi kada ka zama hikiman yaro me hikiman yaro an kabiyo yaro daga waje sai ruga da gudu cikin gida in kabiyo su cikin gida sai gudu shiga ɗakin uwarsa ba zai ka rufe ba ai na abun da za ba ka shiga ɗaki sai dai bayan ɗaki eh, in bayan ɗaki ka ga ai shigo gidan ba sai hala ka san ba amma ka shiga ɗaki wanda suka biyo ka suna iya fasa ƙofa ka sauƙaƙa musu wahala sai ba tsaye. to ku da kuna da hankali a rundunar shaitan ba ku da wurin ɓoya sai bayan Lakuntu mu khalfal huduri ka ya ka abu afin ne kamar mafi raunin mata ta mu masu raunin mata yanzu su ne jaruman cikin mu a ce matar da musiba za ta zo ta sha ba a taɓa ba ita ce jaruma a ce musiba ya shigo gida maimakon ta rike ka aibi babu kai ka ga damu kana so ka gudu ga matarka to ai inda za ta taimake ka me ta gudu ta rage maka ka shasantar da su ka shasantar da su ka samu ta yi nisa to kai kuma fa kafa mai na ciwon baki ba sai ka samu daman gudu amma ka gudu kamar matarka ka yawa kanta so samu ne ta taimake ka ka iya gudu da kanta ta tsira alabashi kai kuma ka ji da musifar da ya zo gidanka to a'a sai taimaka biyu babu ko da haka ce ana buga kofa za ka fito ka ga komai ta rike ka to me kike nufi a za a ɗakin fita ai da inda suna kusan na ji to yanzu abin da za a yi ba san abin da ke ba bari in fita in gano menene to ke kuma ɗauki diga ɗauki diga in kika ji rikici ya yi tsanani to fafa bayan gida kwashi yaran nan ku yi gaba da su ni ko zan yi ko da a ya da in gama musu lissafi in tabbatar da kin tsere shi biyu amma ba ta rike ka ba ta dai bari ya bar wannan maganan kashin ta kaba wasu makamai sama wannan shi ne abin da ya kamata a ah, wannan abu yanzu kabe to ko bana ne gida shi kadai tunda in yana bukata ku zai ce to wane taso wance taso wance shigo ta nan dan karamin allaki ne za a iya bada nan sau amma an babba ne amma za fata bayan gida fita da yara in abin zai samun ya kare a kai na ni kaɗai an kai iri eh, iri ya sha to kun iri ya sha mai rage ke to kun san an zo nan gidan an kashe babanku eh an kashe ka ba sai yanzu ne kushe jani a yafe musu ne ko za ku iya rama masa ke nan a kwana a tashi ta nemo abinci ta ba su ta kai su makaranta an fa kashe babanku gida aka zo a kashe babanku sannan a nemo tarihin suwaye suka zo suwaye suka zo in an zo tarihi ba na raddi ne a masallaci ba mashi aji Yara ga yadda aka yi da zan ku da ya mutu da yadda aka kashe shi da yadda aka kashe shi ga aka yi to ba ko ba ko eh, ya ya ko ka kashe wa uba kuma ku shirya kuma na ku uban bai tafi ne dan sai a ce mata imru al ya ce ya fi mutum hankali sai an kashe baban gaita a'a zuwa suka kashe shi ce da kabila wanda bai shi ta wallahi sai ya karar da ita wallahi kenan sai ya karar da ita wallahi kenan sai ya karar da ita ko kuma ya mutu wannan zuriyar gaba ɗaya sai ya karar da su aka zo ana shi baki to yanzu abin da za a yi za a kawo maka sarki kaza da sarki kaza da sarkin kabila kaza da mai anguwan kabila kaza da attajirin kabila kaza da menene sai a kawo maka so sai ka kashe ka huce a raba faɗan nan ice waɗannan ba su kai takalmin ubana ba takalminsa da aka abunan ya bata a can ba su kai ba tukuna kuma ma bai faɗi haka sai dai kuka ya kuka kamar zai faɗi na ce ba su kai takalan ubana ba shi wannan shi ne mutum wannan da mutum ke ɗauka wannan mai shi da tsammani to haka don haka ana so ne rundunar musulunci wannan so ne ainihin abin na ɗin kaza wancan na jahiliya ne amma jahiliya mata ya ka balle musulunci wanda kai in ka mutu kana aljanna in ka ci nasara za a ci gaba da yaɗa addinin Allah ke yaro da na shaida wallahi ka koma bayan tante ko kamar mata masu rauni min aina an kim wal hadisu ina ku da malaman da rundunar hadisi ina za ku kullo musu wa ahluhu wal wahayu yan wahayi yan qur'ani wal ma'qulu bil burhani in an koma babin hankali suke da nasara ina ku ina ku ta ina za ku kullo muku ma inda kun illa da'awa wasaka wa aushaha da'atun alal buhtani kun gafa ba ku da komai suwa rundunar shanan ba ku da komai illar da'awa sai kirari sai karya wacce kawa da koke-koke aw shahadatan ko takardun banza na shahadori alal buhutani ne. alladhi wallahi nilna minkum wannan wallahi shine muka ji muku fil harbi idh yataqabalu saffani lokacin da runduna biyu za su yi aran gama wallahi ma ji'tum bi qala Allahu aw qala ar-rasul ونحن في الميدان والله ما جئتم بقال الله بقضوا مدى الله يأتي كون الله يأتي ونحن في الميدان جماعة في illa bi ja'atin wa farqatin wa gam gamatin wa ka ka'atin bi kulli hinani ba abin da kuka zo da shi wannan sautuka ne rundunar shaidan ba akan zo da ganguna ba mai hura ƙaho na hura ƙaho eh? mai hura me ake ce masa irin to hura ƙahori eh? da sarewa da me ake ce masa eh, wannan kan buta da suke wurawa bai eh? eh, na zamani kenan sai dai da na zamani kenan a wancan da asali na gargajiya abin da ke masa goro shi ne inda aka samu ya ce maka a kauye wani ya hura su za ka ji duk kawai na kan nuka haushi ko ina za ka je in in da ya hura ya hura to za ka ji karnuka na haushi karnukan kowane gida za ka ji haushi suke ta to ba lafiya an wannan yau to wannan shi kuka zo da shi mu ko da kuke da mala'iku hmm? kun ku hura kaho ku hura kaho a zo a buga ganguna a buga ganguna a buga mai in karawa ne a ce duba ake ce masa ku gangan fa nan ba duma ne duma ne ba haka dan ka ji ana kada wannan duman sai da ku buga duma ya zo ya haifan ka kare ne <laughs> a ah, ai duka gaura ya wuce mu misali ya ka koma kana za ka je yin abin na kafa don ta su duma ne za ka je an ce in yin masu kiɗan duman nan suka zo da in dai a zo da duma a zo da gangan kafa a zo da menene kafa a zo da kaho a zo a menene wannan su ne ja'a Mun ko qala Allah inna Allah istara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna shine kawai da kai bayan karanta wannan zo za ga hawa musulmai sai kirma shi yaya ba ina zan gane an je ka bani sai ya rasulullah ba muna da gaskiya ba shi in mun mutu ba aljanna ne ba shi ne mu dauki wannan kaskancin ya rasulullah ya kawai kawai ba komai mun ci nasara ku tare da kana sai ku ka ake a kuma shi ga makka cha ku bari ku bari su wa'in ba su da komai illa ja'a ja'a Vigilant ɗin ne, wannan wane ne ne, in na gargajiya ne, kahon ne, waye-waye ne, wa farka a ga ainihin nau'in kiɗa ne, wa gam-gama, hmm? da nawa kasu, eh da kalangu maku. tun da irin kisan su kasu ai kalangu ne, kalangu ne galibanin kiɗa sanafa kalangu ne, wa kaka bi kulli shinani wani za ka me ya subhanallah a shinano salka tsohon salka wannan yanzu salkar ta kofar ɗaki na idan wani ƙauran ita za a kaɗa masa an kaɗa masa kawai sai da ya aukace gufashiya ba ka ga su abin nan akwai me ya sunan fa buta akwai buta da abu a ciki suna kasau kasau kasau da shi eh? Eh? na kware ba ya ne ba cikin butan abun yake za ka iske in yana safiya da maroƙin ko dabba ya harbo in ta faɗo kafafa ya kaɗa wannan Ko in ba haka ba eh, za ta yi masa fari shi ne makari. ba kasa kaura ba wannan kasa kaura da wannan ba ta zuwa wurin ba amma masu dukan na suna matsafa to wannan duka kayan tsari ne ne an cewa ka harbi da musa to in ba a yi irin wannan abun ba to sai an gani a gidanku ka harbi da musa duk biyan gidanku sai ya zama jini to wannan to dukkan wannan tsafe-tsafe ne aikin banza ne wannan kawai abin nan yanzu ko yan ƙalallahu ƙalar rasulullahi ne su ko nan babu wani abu a wurin su illa ja'a ja'a a farka gaman gama ka'a ka'a bi kulli shi'an wa yahiqqu dhaka lakum wa antum ahluhu wa yahiqqu lakum dhaka wannan ya dace da ku wa antum ahlu kuna yan kaɗe kaɗe yan bushe bushe a antum bi hafilikum ku din nan da kayan ku ulu irfani ma abota sani ne da kayan ku rugugi hukun tsumi ya ce hukun tsumi ya kaga abun ba adadin abin da ke ciki wa bi haqqikum tahamu manasibakum wa an tahamu ma'akilakum bi kulli sinani wa bi haqqikum da cancantan ku tahamu mana wa tahamu manasibakum bi haqqikum sai ku tsare matsayin ku na kafirce da haƙƙinku kuwa an ta hamo ma'akila kun ku tsare abincinku in bi kulli sinani da duk wani mun ko ba wadi halƙina na hamil huda kuna gadin abinci mun ko muna gadin shirya wa nazubbu an sunan rasuli muna kare sunnan manzon Allah wa muqtadal qur'ani da abin da qur'ani ke nema kabahal hal ilahu manasiban ubangiji ta wa ta'ala ya la'ani muqamai wa ma'akilan da abincin abinci qamat alal ne da aka kafa shi akan ta'addanci wa tawyan wallahi law ji'tum bi qala Allahu aw qala ar-rasul ka ilil imani kun san Allah ya rundunan Allah da kun zo da ƙala Allah da kun zo da kala Rasulullah ka fi ilil zil imani kamar aikin mai imani kunna lakum shawisha da zai mu zama muku dogara ke shawish kalma ce ba siya sai mu zama muku dogara masu kare ku wa ijilalin ka shawishe zil lizit kamar dogara farki lakin hajartum za waji'tum bid'atan sai dai kun kaurace wannan kun zo da bid'o'i wa aradtum zima, kuna neman mu girba ma ku akan bid'a bil buhtan ka kada danga ka kada kai aka kai ne ne amma jira ka ina wannan ba zai yi ba tuntuni an kwana ku